Shallabe ba kun gaza ya kawo damuwa, sabin kekin gaza ya kawo min da gishin ruwa. Sallarki Aisha yau gani cikin damuwa, Aisha labiba, alakarar rayuwarki, Aisha labiba. suke na duniya mai wanke zuciya sanyin idaniya mai tausaya na ce da ke rayuwa da ni baki babu ne sannan babu magani sanyo rashin gani ba na ji ban gani za a da ni ki yarda sai da ni ni mako sai da ke bakin a nake ba kya so da ni mene na miki ne kike yin afushi da ni ina yi wani laifi laifi ba sanar da ni ko ban cancanta ba ban kai ma a so ni ba kin sani fargaba karɓe ni sahiba na samu ci gaba da za a yi so da ni Labiba zuciyata ta mutu ne ake Aisha labiban ni da ban san faɗa da Wait, wait, wait. <laughs> Aisha. ina Abubakar. Kira min Abubakar. Ba na so in mutu ban gana da shi ba. Umma ba za ki mutu ba Umma. Ba za ki mutu ki bar mu a duniyar nan ba Umma. Aisha mutuwa zan yi. Umma ke ce fita da take aska mana gaban mu Umma in cika mutu ya zame. Ki daina kukan nan. yana taba min zuciya yana kara min ciwo ah, aisha said nake so yana kusa da ni ba za ki mutu ba bar na je na kirawo likitan bayan layin nan gare ka ko saboda ba da ko da zai fanshi ranka gaba ɗaya yanzu yanzu nan dole ne alkawari ne in aika ka lahira don Allah ka rafa mu asiri wallahi wallahi mahaifiyata ni kadai da ni kadai ta dogara ka rafa mu asiri ni ne jugo a gidanmu idan ka kashe ni ba rai ɗaya ka kashe a gidanmu ba rai guda uku ka kashe wannan kai ta shafa ai ni na ruwana ko mutum nawa ne ainihi zan iya kashewa in dai bukata ta ta biya zan samu citta in ji kuɗi a jikina ina ruwa na wannan kai ta shafa yau na sabon kisa ba abin da ya shafe ni na kashe rayuwa masu goma faranta na wasu guda uku kai ka san wannan ban san wannan ba tsaya da abin da sannu umma ya jiki aisha ya ka kuka wannan sakacin kun bari ciwo ya ci jikinta gaskiya ina ga dole sai mun dangana ga asibiti likita yanzu ya ce zai sai mu kai ta asibiti kin fasan da cewa harkan jinya yanzu dole sai da ku ko nawa ne za mu biya likita Likita, don Allah ka taimaka mana, mutuwa ba za ta mutu ba Aisha ba za ta mutu kwantar da hankali wannan fitowar da ke gana na fito ne kira waya saboda kayan mota ta ta tasiri na gode miki na gode Allah ya ma da aljanna ba komai ai duk wa kai ne sarki da sallarki Aisha yau ka ni cikin damuwa Aisha labiba alakara Aisha labiba Aisha. Aisha ki rike mutuncin kanki Aisha. Aisha. Kin gani tarbiyyar da muka baki karki wulaƙanta kanki Aisha. Kada rudin duniya ya kwashe ki kinji. Aisha. Sai dai ba mu gana ba Aisha. Aisha mutuwa zan yi. Na yafe wa sai duniya da lahira Aisha. Umma ba za ki tafi ki bar mu ba umma. Ku haɗa kanku a wasu. Ku rike junanku amana. Mahaifinku kan yasu ya ce mu. In haɗa ku aure ke da sai. Aisha ku rike junanku amana shine burinmu. Aisha. Ha inna lillahi wa inna ilaihi aisha umma umma aisha Aisha. Umma. Aisha. Umma. Aisha Ah, kai Abubakar. tun ranar nake so in tambaye ka wai kai wani shiri kuke yi ko kuma wani kulle-kulle kuke yi kai da yarinyar nan dan wannan zaman da kuke a gidan nan ni fa ban gama gamsuwa da shi ba wani tanadi kake da shi a tare da ita tunda dai kai ka san ita ba muharramar ka ce kun zo kun zauna a gida ina fa gudun kada wani abu nan gabe ya zo ya faru wanda za a rika cewa sharrin shaidan ne kawo aurenta zan yi aure kai ka san me kake faɗa kuwa tsintacciyar magen kake magana zaka aura to barin gaya maka ni nauyi ne a kaina na kuma sauke shi domin kai ba yaro bane wanda za a zo a sa a gaba a ce gashi ga daidai ga kuma ba daidai ba a irin gwagwarmayar da kai ya kamata a ce ka san me za ka ɗauko kanka ka ga nan gaba idan ka zo ka ce za ka yi kuka da wannan shirin da kake kar ka zarge ni ina gaya maka bahaushe yana cewa tsintaccen mage ba ta mage har ka zo ka rika tunanin cewa aurenta za ka yi to ni dai ban hana ka ba amma ka tsaya kai nazari idan kuma ka ga cewar kai ka tara ka ɗauka shikenan amma ni a zuciyata gaskiya hankali na bai kwanta da ita ba barantana har ka zo min da wannan zancen kuma wannan zaman da kuke a cikin gidan nan ka yanke shi ina gaya ma tsanani na nan tafa ta sauke ki duba Allah to za ki samu su labiba kare da ki damu lokaci ne wata rana zai zama ya wuce ne kana cikin hayyacin ga kuwa labiba tun lokacin da na rasa ki na rasa gane kaina na rasa gane cewa mai hankali ne ni ko kuma mahaukaci dan Allah, ka yi haƙuri, ka kake ta min aure da don Allah na roƙe ka, ka yi haƙuri. Tabbas fita, kamar yadda ka bukata, amma dole sai na cimma na a ki. Ba zai so yadda nake miki ta tashi a banza ba ba. dole sai na fanshi soyayya ta. Yau, babu mai bukatar a hannuna. Dole sai na fanshi kaunar da nake miki da kaina a cikin zuciyata. Gwar na kashe shi. Da aikata abin da ke shirin aikatawa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaya wallahi kai ma kashi ka zan su ba za su rabu da kai ba. Ko da ce mutu Aisha ta ba ta gama kashe shi ba. Saboda na kashe rai saboda ke mutuwa ce ta dace da shi Aisha. Domin tun a baya so ya kashe ni ma. Allah ne ya tsare. gani na nan tafa ta sauki aisha duba Allah to za ki samu sabi bakar da ki damu lokaci ne wata rana zai zama ya wuce ne aisha masha Allah duka sun yi matukar kyau sosai za ka samun aiki a kowane irin kamfani ne a ƙasar nan alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah kai eh, ba ma kasan nan ba duk duniya ba yanda ba za ta aiki wani da wani kitabin naka ba alhamdulillah alhamdulillah na gode alhaji Allah isa ka da alkhairi dakata dina godiya mene godiyar ne maka kaga maganar gaskiya ba zan iya ma hanyar da zaka samu aiki a wannan kamfanin ba domin idan na ma hanyar da zaka samu aiki a wannan kamfanin komai zai koma hannunka saboda mai kamfanin nan kullum yana nuna gazawa ta akan wannan kamfanin kaga idan ya same ka ni kuma sai dai na waje da koma abin tausayi ko kuma ko kuma karɓi matsayin da nake da shi saboda haka ba zan iya taimaka ma ba gaskiya Alhaji dan Allah dan annabi ka taimake ni kamar yadda Allah ya taimake ka wallahi ina cikin wani matsalolin hali ka taimaka mu ka taimaka rayuwata taimaka rayuwata dan Allah shine kake so ka tura dan Allah kuma da Allah dan Allah ka ta hadin ka bana ta wannan samun mutane ne wace so ni in yi asara aikin na kai in faranta ma kun ne sa mutane ba su da tunani ne oke idan na taimake ka ni kuma in koma bakin titi ina a taimaka min Allah dai bai kin banza aikin gobe wash. Yanayinka kaɗai ya bani amsar tambayata. Na san ba a dace ba. An yi Aisha. Ina da rabo a duniya kuwa. Subhanallah ya yi Kar ka yi sabo. Na san insha Allahu rabonka yana nan zuwa gare ka. Ina ji a jikina. rabonka ya kusa zuwa gare ka. Aisha, kalli yadda na baki. Babu cinyo, babu na gobe. Baranta na kyakkyawar sutura. Ban taɓa kallon hakan a matsayin gazawa ba. Na san da kana da hali, sai ka mai da ni tamkar sarauniya dangata. Kar ka damu, mu ci gaba da addu'a. Allah zai ka mana mafita. samun ki a matsayin mata ba ƙaramin nasara ba ce ni mai sa'a ne Bari na je na kama ruwa, na san ka sha rana. Duk tsanani na nan tafa ta sauƙi, Ku duba Allah to za ki samu su. ba kar da ki damu lokaci ne, wata rana zai zama ya wuce ne. Aisha ba kar ki manta, rayuwa ba ta basu bacewa. Yau da mu ne, gobe wasu ne. A wancan karan, kai sakacin bara sun amma wannan karin ina mai taɓo ne kasa suke ka bashi a ya tsaya wai kai mai hujja ka na san a kashe wannan min din mutumin da ba shi da kosis to kan me dalilin karan dole sai ka san cewa me yasa nake so a kashe shi ina so sani saboda aiki na zai fi tafiya daidai yadda nake so wacce nake so ya aura ke sa nake so a kashe shi ذلكم العظيم kuma kana santa yi wannan ba su ba sha'awa ne na ka Abinda abin da na san su inda ya da gaske tana santa tana ta ya kamata ka so mata farin ciki ka so a wanda take so ka kyale ta ta zaɓi ra'ayinta amma tun da lissafin haka ne lissafi ya canza nawa za ka bari kawai yi so na baka ka aikata min aiki da na saka a wanda ka kasa amma ka tabbatar da za ka cika min bani miliyan biyar what anya kana da hankali ko iluwa miliyan da kake magana wai ke da Allah saurara malam wai me kuke takama da shi ko me kake ji da shi ne da ko me fito a bakin ka sai ka gaya mu I'm sorry ina ne baci baki na sabaci zan baka miliyan biyar amma ka tabbatar ka maka to ka sa miliyan biyar din a cikin wannan akaunt da ka sa kudin da ya zama dole na mallake ki labiba ta shiga damuwa ta shiga damuwa da za ki bani dama da na zama jinin jikinki ta yadda zan dinga yawo a duk jijiyoyin jikinki kuma na mutu a zuciya ina so ka sadaukar min da aisha labiba domin cikawa mahaifiyar alƙawarin da ka ɗaukan mata ka yi min laifin da ba zan taɓa yafe maka ba idan har baka je ka nemi yafiyar aisha labiba ba idan allah ta yi haƙuri ta suke dawo mutum aure na ki haƙuri da rayuwa aisha yi haƙuri da ɗaddare. Fiye da yadda yake ganin da damuwa fuska. Abubuwa guda uku bai isa imanta da su a cikin rayuwarsa. Uwa ba a canza ta a rayuwa. Uba ba a canza shi a rayuwa. Dan uwa ba a canza shi a rayuwa. Wai me yasa ba za ka ɗauki ƙaddarar rashi na ba? Wannan auren auren ce ta yi. Ma'ana miji a suna kai kuma miji a aiki. Aisha Labiba. mu mayu ne. Ba mu da dangantaka da mata, ta kusa ko ta nesa. La ilaha illallah. Mutuwa ta zama wajibi a gare ka ko saboda ba ka da kokoman da zai fanshi ranka. Matukar kana son zaman lafiya tsakaninka da ni, kawai ka saki matarka lauran aura. Kun me yasa mutane ba su da tunani ne? Oke, idan na taimake ka ni kuma in goma bakin titi ina a taimaka ma Allah dai wai. To ai ko me muke jira mu cin musu hanya don wallahi jinin ta ni ba zai ce a banza ba. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai. muke gabatar muku da gawur ta camfim ɗin Aisha Labiba. Akwai gina rami da kanka, ba sai wani ya gina ba kuma Wace ba ta na din Ita nake so, ke kuma da kike sona ba na so. Kai, ka san me kake faɗa kuwa? Tsintacciyar magen kake magana za ka aura? Wanda ke gani ita ce ni sannan kuma ta fi kowa a ciki har da ubanka. ai tun da hannawa farin cikin ya lalace kowa ma sai nashi ya lalace kamfanin harara production ke gabatar muku da wannan shiri na aisha labiba labari game da tsarawa da musa ya riba daukar nauyin sharar sadan dan sani shiryawa daga zabakulin marubuci wato abba harara ba da umarnin shirar daga matashi kuma fasihin darakto nura mai shababu ku dinga samun wannan shiri duk ranar asabar da misalin karfe takwas na dare ku dai kada ku manta don da subscribe kana ku na kararrawa domin zama daya daga cikin ma'abocin kallon wannan kayataccen shiri na aisha labiba labiba kun ga zai kawo damuwa am dan Allah dama ina so ne in tambaye ki ina zan samu turaruka masu kyau masu ƙanshi kin san mai gidana ya kusan dawowa kuma sanan duk turarukan da muke amfani da shi daga waje ke kawowa ki kwantar da hankalin ki kawata in dai turare ne ki je bumsa freshers kamar kina kasan waje zan tura miki da adres din yanzu yanzu nan wa alaikum salam hajiya sannu ki da zuwa ya hanya hanya da godiya turare ga mai mai shafawa kala kala duk wanda kike so dai Şireti de var. Mai Ya na anan kuma? Eh, ai dama nan ne wurin da nake zuwa sai ya yi. Kai da kake zuwa kasan waje ka siyo min turaruka? Me ya kawo ka kuma Bumsa Precious? Ai in dai kika ji na ce miki ina kasan waje. To ina nan shagon. gaskiya ne kam Musa Precious babu kam abin da basu da shi kama daga turaruka man shafawa da sabulai na wanka da abubuwa daban-daban namu na mata kai hamma da na mazan duk basu rasa ba yanzu me za a hada miki da shi an shagwanne masha Allah za ku iya samun mu adireshin mu namba fo 14 sarkin kasuwa line ibb market after police station suleja niger state ko kuma ku same mu a namban mu kamar haka mun gode Bumsa Precious. Jabba Film Productions presents to you. Ina ji a jikina kamar akwai abin da yake shirin faruwa da mu. Zuciyata sai bugawa take. Ni kuma ji nake a jikina kamar lokacin cikan burinmu ne yayi. <laughs> ba ki da burin da ya wuce ki mallaki mijinki sannan kuma ki kori kishi yaki daga gidanki kina son ki samu duniya ki sani duk mai san duniya sai ya manta da lahira suwaye ku kuma daga ina kuke to ai na ga kamar kayan mu ba kamar irin wanda muka zo da su bane kar ku damu da wani dan yayi shigen abin da ya faru da ni shekara bakwai da suka wuce <laughs> directed by Muhammad Nura Mishababu by Muhammad Nura Mishababu. diva Aisha the diva Aisha the diva Aisha the diva Aisha the diva Aisha the diva ya labiba rabbana yana kallo za ya gyara aisha labiba wanda duk ya kama allah a ƙarshe dole zai ci ba wasu so suke su zamo ta makarke aisha labiba ki guda rompi a kowane hali akwai da koko wa babu dalili yana sana da boya koko na fili shi zai kula da ke a kowane hali aisha labiba aisha labiba aisha labiba da ki daure dukan jarabta ki jure hawayen ki share rabbi shi zai hore sa'in rashi da samu rabbi yana ganin mu shi za ya taimake mu wasu sun hare mu Aisha da Biba